sallar ma'aikata ta duniya a fadin ƙasa ta kasance ta yin addu'o'i ga sojojin da suka fadi a fagen daga a harin da 'yan boko haram suka kai a tsibirin karamga ranar 25 ga watan afrilun da ya gabata sai dai a nan maradi ƙungiyoyin ma'aikata goma sha ɗaya ne suka haɗa kansu domin gudanar da addu'o'i اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد على موسى انتما kenan limamin masallacin juma'a daga bisani malam sahabi ibrahim shugaban haɗakar ƙungiyoyi a nan jihar Maradi ya kawo godiya da fata addu'a ta kai ga dukkan sojojin da suka rigaye mu. Muna ma duk mutanen Maradi godiya eh, da sunana da sunan duka ƙungiyoyin ma'aikata da ke nan jihar Maradi wannan kiran da muka yi idan eh, saboda mu nuna ma sojan mu goyon baya kuma Allah sa wanda suka rigaye mu gaskiya Allah sa kwanciyar hankali ke kuma mu ma da muke saura Eh, Allah dai ya sa eh, mu ma in lokacin mu ya zo eh, lokacin da ya kama zuciya da imani lalle muna ma kowa godiya duk ma'aikatan jihar Maradi muna musu godiya a masallacin juma'a ne na Alhaji Zingiri da ke hanyar ɗan Isa a kaddamar da waɗanga addu'o'i su jagorancin Malam Hayya Godi babban sakatare a fadar gwamnatin jihar Maradi shi ma furta albarkacin bakinsa. Kare rana ce wadda ma'aikata ke sallah. To shi kaga wanga abu da ya faru a ba a sha. To kun ga sanin ya kamata ya sa suka ce wannan sallah su ba su da wata sallah. Waga rana aikwa sakin zai ta'awa dangin yan uwan addu'a. Kuma sai faduwa ta zo da zama can dan kan mayan mu suka aiko misaji ya suka ce gidan da ake da nan mayan ga da karanuwa a da suma duka a je ayi addu'a Allah shi sa bayan Allah ga aljanna tunda sun yi wurin kariya kasa suka kai aka ji aka musu aka kashe to kama abin da ku saba ne kun san shi shugaban kasa ne roƙon Allah nan wurin alhamdulillah ya muradi Allah saka muku albarka Allah shi kare mu da kai duk kai mu addu'a addu'a gaba ɗaya Allah shi kare ku kuma shi ba ku kari da kuzarin shi gaba da wannan abu a ƙarshe an dada addu'o'i domin ƙasa ta samu zaman lafiya kowane lokaci sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta rigar kuma